صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa alaikum wa rahmatullahi wa barkamu da sake haɗuwa a wannan yammaci na rana alhamis a yau 22 ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya 2018 gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka wannan ya rubuto da larabci yace idza arada al-imamu an yaquma bi rak'ataini aw bi arba'i rak'atin fi tarawih aw fi qiyam al-layl wa fatat wahidatun minha an al-ma'mumi fa kayfa yaqdiha aw yutimma salatahu inna fahimci abin da yake cewa yace idan liman yayin nufin yayi sallah raka'a biyu ko raka'a huda a sallar tarawihi ko qiyamul layl sai raka'a ɗaya ta tsere wa mamu to ya zai rama ta ko kuma ya zai cika sallarsa a zahiri babu wani iskali babu wani abin tambaya a ciki ka zo ka tarar liman yana raka'a bibi yana yin sallama da haka yayin da ya raka'a biyu yayi raka'a ɗaya ka zo yana yin ta ɗayan sai ya zauna za ka zauna tare da shi yi sallama zaka tashi ka ci ko a guda ka karanta Fatiha da sura a bayyana kamar yadda ake yi ka ka zama kai bi tare da shi sannan kuma sai ka ka jona ka ci gaba in hurhudi yake yi ka zo ka samu biyu kaga zaka ci ko biyu kenan sai zama yi hudu daidai da yadda yake in hudu yake yi ka samu daya zaka ci ka samu guda uku zaka ci ko guda ɗaya ne da haka ni ban ga mahallin iskali ga mai tambayar ba sai dai kuma inne ne ba fahimci me yake nufi ba da biyu kuma ya ce akwai ayoyi guda hudu a cikin alqur'ani kamar fadin Allah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul da fadin Allah ma na Muhammadun aba ahadin min rijalikum da kuma fadin Allah wallazina amanu wa amilu salihati wa aminu bima nuzila ala Muhammadin sai ta ƙarshe Muhammadun Rasulullah wato waɗannan ayoyi waɗanda ambatan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin su ƙarara aka kama sunan manzon Allah a fili to yana cewa idan liman ya karanta su a sallah mamu zai ce zai yi salati ko ko ba zai ba mun sha amsa wannan tambaya din babu wani dalili da ya gwada cewa in an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin sallah a yi masa salati da ana yin hakan da an nakalto ita kuma sallah ibada ce da take tauqifiyya baka shigarwa ko ka fitar sai da izini sai da dalili da abin da zaka yi a sallah ko wani zikiri zaka faɗa ko wani aiki ne zaka aikata yana buƙatar yana buƙatar dalili da haka yanda aka karanta waɗannan ayoyi a cikin sallah idan kai salati kana cikin sallah yana buƙatar dalili ila wani ya ce to ai akwai dalilin da ya nuna an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya mai salati eh haka ne kai hadisin da ya nuna marawaci shine wanda za a ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zambe mai salati ga wannan hadisi akwai shi ingantacce ne to amma ita sallah kuma wasu dalilai sun nuna cewa ibada ce da baka shigarwa ko ka fitar sai da izini ba a buɗe take ba da haka akwai bukatar a samu wani dalili da zai nuna hakan har a cikin sallah kuma da ana yi daga magabata da annakaltu da haka abin da ya fi dai mutum ba zai ce komai ba wallahu a'lam wannan yana cewa malam barka da rana sai dai yamma a to ba mun yi la'asar ba ci ina a dama tambaya ta akan sallar qiyamul layl malam wai baya halatta abu da sibika a masallaci idan ana sallar dare saboda malam inda muka zauna a kamar yana cewa ba ma ji kuma da ‘yan uwa wasu ma suna son jin karatukan su gane mai ake yi ma'ana kamar da yana wanda ba sa ji ko wani makamancin haka a ban san wani nafsi da ya ce a yi da spika ko kada a yi ba tunda ita kanta wata aba ce da ta zo daga baya Wani yana koma zuwa ga maslaha idan masallaci mutane da yawa ta yadda idan liman yana karatu ba za a jiyo shi ba to babu laifi dan an sanya sifika gurgurdan bukata za mu iya rage ta yadda za ta jiyar da mu ta jiyar da waɗanda suke gefen masallaci gurgurdan yadda wanda dai ya zo sallah domin ita qiyamul laili jin karatu din yana da wata fa'ida ta daban jin karatun liman din yana da fa'ida ta daban shi yasa zamu zama ai ake yin sauka a cikin qiyamul laili din ɗauko ƙur'ani tun daga suratul baqara a dire har suratul nas akan yi sauka saboda ya zama an yi mudarasa ta alqur'ani din to idan ya zama na ka zo sallar dare ko ba ka jin abin da ake karantawa kaga ka yi ta tsayuwa haka dan haka jin karatun yana da mahalli amma ba ba muna magana wajibi bane a sanya sifika ba kuma muna cewa gaba ɗaya kada a sanya ba a duba maslaha idan akwai yawan jama'ar da ke bukatar a sanya dan wanda ya zo ya ji karatu na neman to a sanya daidai gwargwado da ake bukata in kuma ya zama ba mu da yawa iya cikin masallaci ne sautin neman zai wadatar da mu ko speaker da ke cikin masallaci za ta wadatar da mu to ba bukatar sai mun kunna ta waje domin kamar yadda duka muka sani ba wajibi bane zuwa wannan sallah din mutum zai iya yi a gida kuma zai iya zuwa masallaci kuma zai iya kwantawa ya bacci kaga wani kuma zai zama kila ma yana da larura idan ya zama na akwai takurawa ga irin waɗannan ɗan babu laifi dan an takaita a zama iya cikin masallaci da haka ni a abin da nake cewa a kalli maslaha in akwai maslaha a sanya speaker a sanya daidai gurgudu in kuma mu iya ya mu ya mu ne cikin masallaci za ta wadatar kuma to shikenan sai a sanya iya ta cikin masallaci ta kullum amma ni ina ga mas'ala kuma ba ta kai yadda wasu ke ɗauka ba akwai wanda su kuma yan azumi ya zo ba abin da ya dame su illa sallar tarawih da tahajjud Wannan za ga idan rubutu ne za su yi a social media za ga magana ne yanzu ana damu mu da karatu a wannan kuma kuskure ɗayan na musulmi bai kamata a irin wannan dare raki masu albarka ba haka dinga kokawa ana damun ka da karatun Qur'ani bai kamata ba suna da kai ake alal kalli kyautata zato ga dukkan musulmi ko bai zo masallaci ba kana sa ran zai tashi wannan sallah din da haka yadda wasu suke daukan abin a matsayin kamar wani zunubi ne da layu gufar wani babban laifi ne ai ta surutu wannan kuma in ina ganin ba haka ya kamata a ba gaskiya ba laifi masallaci a ce su daidaita su rage dan wanda ba zai bai samu zuwa ba ko yake da uzurin rashin lafiya ya samu ya bacci amma kuma ba irin yadda zamu dinga aibatawa da munana kamar ana yin wani abin da wanda yake ba wannan ba Najeriya ƙasa ce da akwai ‘yancin irin wannan wasu ma yini za su yi suna kwana za su yi suna kiɗa kuma dole kakura ko kai baccin ko kada kai baccin haka za ka yi kuma ka ji ba lada ba gwara ma yadda za su kwana suna sallah ba haka kuma lokaci ne ake yi iya goman ƙarshe ne ba duk shekara ba ne iya wannan kuma jararraki ne masu albarka kuma haka manzan Allah yake raye jararrakin yake kamar yadda ya zo a hadisi idan goman ƙarshe ta shiga manzan Allah sai yi ɗamara ya raya daren kuma ya ta da iyalan shi wata riwaya manzon Allah yana yin kokari yayi ibada yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha yana bada kokari cikin wannan dare rakin karshe din abinda baya yi a sauran darurruka kaga ashe wani abu ne da kai musulmi yana da kyau kai tahammulin wannan ka ka ka, ka daure da haka ina ganin kowane bangare suna iya duba su abinda yake maslaha amma a zo a danna karatu din tun karfe kaza kuna fara sallah karfe ɗaya a zo tun sha da rabi wani ya zo da da waya ya kunna ya bude speaker wannan ba daidai bane gaskiya ba a yi mata kiran sallah tunda ba a kiran sallah ba bukata yi ka zo ka danna mana karatu in liman ya zo lokaci ya yi kurin a kabbar sallah shine daidai amma wani ya zo tun sha sanya karatu za a yi karfe ɗaya kai ma da zaka zo masallacin ka riga ka yi tsarin ɗaya saura kwata zaka fito ya zo tun sha ya tashi ya tashi ka ya karya ma tsari to wannan gaskiya ba daidai bane da da azumin nan naji wani lada ne karbe uku ya kira sallah uku saura ya kira sallah asuba ina ji zuwa yayin kwance shi dan naji ba shi kira nabi ba to ya kira karbe uku saura dan lokacin da yake kiran sallah uku ma ba sai ba sannan kuma daga nan ba a ƙara kiran sallah ba sai da saura kwata hudu a wajen minti arba'in da biyar to kaga wannan ba ba fito kiran sallah asuba kamar da riwaya ta nuna tsakanin na farko da nabi ba yawa ba yawa ila yanzu in ka ce a ramadan ne ila ana ana kiran sallar asuba biyar saura kwata ko to ba da idan ka kira karfe hudu misali ko hudu da kwata kaga ya rage minti talatin amma wajen awa ɗaya da minti arba'in da biyar kaga akwai takura a ciki awa ɗaya da minti arba'in karfe uku sai da hudu hudu da arba'in da biyar sannan kira asuba kaga awa ɗaya da minti arba'in da biyar wannan ba ba fitowa a cikin ba kuma ba daidai ba ne amma in ka zo za a yi tada sallah a ƙarfe alfijir zai ke to hudu saura kwata biyar saura kwata ka zo kirawo biyar da hudu da kwata ba da binan ka tada mutane minti talatin ko ka kira ƙarfe hudu sai a iya jurewa amma ka zo ka kira tun ƙarfe uku kaga wannan ba daidai ba ne to dai irin wancan ne abuwa ne wasu ake yin su da kawo Allahu musta'an wannan kuma yana cewa ya zai dinga yin hadda alkur'ani ta zauna domin a yanzu ya haddace izu 47 amma a yanzu ba zai iya kawo izu biyar ba a jere don Allah ya zai to ban sani ba kana karanta ko ba karanta ban sani ba in kana in baka karantawa in ka haddace ka wuce kenan to ba zai zauna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku bibi alkur'ani karatun alkur'ani yana da saurin fita da haka ba abin da yake rike hadda ya zaunar da ita illa yawan maimaitawa duk wani abin da za a gama koma bayan wannan ne yawan maimaitawa ta siga daban-daban ka tashi kai sallar dare da abin da ka haddace ka zauna ka maimaita kai kadai ka maimaita da wani yana ji yana in kai kuskure yana gyara maka wannan ita ce abin da yake zaunar da hadda amma in dai zaka yi kurin ka ka riga ka haddace ka wuce ka haddace ka wuce ka to dama kana yi bayana warwarewa yawan takarari din shi yake zaunar da hadda kisa za ga masu karatun allo hada tana yin kwari wanda gwargwadon yadda mutum ya hidimta mata mutum ma'ana za ga kullum cikin karatun Kur'ani yake ya rubuta ya zo ya haddace ya karanta ya shiga da 'yan uwansa a yi tare da juna haka abuwa hanyoyi daban-daban to shi ke sa hadda ta zauna sannan ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah dinga roƙon Allah amma fa sai kai sai yadda ya kamata idan kurin ne za ka yi ba ka bibiya ba zai zauna wanda galibi kuma abin da yake hana mutane da yawa haddace Qur'ani kenan yanayin yanzu in ka bi mu duk wanda ya karatu ko na allo ko na islamiyya ba za ka rasa shi ya haddace hizbi na amma ba ko daga tabara zuwa nasi amma nan da yawan ba za mu iya kawo shi a jere ba ba wai ba mu haddace ba saboda tun da muka yi muka shi ya wuce shi kenan ba ma bibiya amma in za mu zauna mai bibiya zai tashi to wannan bibiya ita ce haddara kai ta maimaita abu kai ta maimaita abu suna cewa ko jaki in kana maimaita yana ganewa ka bi wuce da shi ta nan gobe ka da ka sake ji ba ka sake to gata in ka zo ba sai ka nuna mai hanya ba da shi zai jaki na masu bara ya san idan mutum ya zo gurin mutum ya tsaya ko ba ga mai da ya zo inda kuke zai tsaya idan suka ce an je kasuwa an gane nan mai bara ne ba ya tsaya da wuri ko da ya riga ya saba duk inda ya ga mutane zai tsaya tafiya yake tinkis tinkis ya zo gurin mutane zai tsaya da yi gaba ya ga mutum zai tsaya to kaga wannan an siye shi kuma kai ka tsaya ka tafi gona saboda Allah ai ba zai kai ka kan lokaci ba ya dinga tsayawa kenan ka dinga fama da shi to kaga me yasa iya wannan maimaita yau da gobe bitakarar to da ka kai ma da yawan maimaita ka rike kuma dan adam ba baka baka sibata shi da jaki dan adam Allah ya bibita shi ta fuskoki da dama har kwakwalwa hatta kwakwalwa da yake gani a ce wani da kiki ne da menene babu wani dakiki sai wanda aka dakikantar da shi ko ya dakikantar da kanshi da yadda mutum ya kai da toshewa kwakwalwa akwai hanyoyin da za a za ga kwakwalwa za ta miƙe sai dai kamar yadda muka sani kowa da inda Allah yake mai buɗi wani za a ga a karatu baya ganewa da wuri amma in kai shi bangaren sana'a bangaren abu na hannu sai ga ya gwanance nan lokacin kankare ya iya amma ba wai dan a karatun ma ba zai iya dauka ba akwai hanyoyin da an bi zai iya rikewa yau da gobe yau da gobe zai zai iya da haka abinda za ka yi muhimmi kenan yawan maimaita karatun yawan takarari ko dai a sallah ko da abokan karatu ko wasu mataimaka ubangiji Allah ya datar da mu ajiya mun tsaya kan aya ta 37 insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 38 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لقدمت صوامع لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز نعم وبنجي الله مدوكاكين سركي إن الله يدافع عن الذين آمنوا حقيقة الله مدوكاكين سركي yana ba da kariya ga waɗanda suka yi imani. Inna Allah haƙiƙa Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur baya san maha'inci mai butulci mai kafircewa uzina lil yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulimu cewa an cuce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma hakika Allah dangane da taimakon su da basu nasara laqadirun mai iko ne allazina ukhrijo min diyarihim waɗanda aka fitar daga gidajensu bi ghairi haqqin ba da wani haƙƙi ba illa an yaqulu rabbuna Allah face dai kurin sun ce ubangijin mu Allah walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd ba dan ijewar Allah ga mutane ba tun kuɗewar Allah ga mutane sashin su da sashe, la huddi sawami'u da an rushe wuraren bautar malamai na Yahudawa wa biya'un da wuraren bautar waɗanda suke kiristoci wa salawatun da coci-coci wa masajidu da wuraren bauta na musulmi masallatai wuraren da ake yin sujjada yuzkaru fi hasmullahi kasira da ake ambatan sunayen Allah a cikin waɗannan wurare ko a cikin wannan wuri da yawa wala yansurannallahu man yansuru tabbas haƙiƙa Allah zai taimaki wanda ya taimake shi inna Allah haƙiƙa Allah laqawiyyun mai karbe ne azizun mabwayi waɗannan ayoyi ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah yudafi'u hakika ubangiji yana karewa yana ijewa anil ladina amanu dangane da waɗanda suka yi imani me Allah yake kare musu me Allah yake tunkuɗe musu shine mummunan abu Allah yana kawan musu duk wani abin da yake na sharri na muni wanda ya zama mai mai mai cutarwa gare su wanda dama wannan ka'ida ce da duk wanda ya dogara ga Allah yayi imani da Allah to Allah ya isar masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa ma'ana Allah zai kare shi zai ije masa zai tunkuɗe masa duk wani abin da yake na sharri shi yasa wani gurin Allah ce alaysa Allahu bikafin abda ashe yanzu Allah bai wadaci bawansa ba Allah bai isar da bawansa ba dan haka a nan Ubangiji yana tunkuɗe musu duk wani abin da yake na sharri, duk wani abin da yake mummuna, ubangiji yana tunkuɗe shi daga waɗanda suka yi imani wannan a kalma ta yuzafi'u Ibn kasir da abu amr sun karanta ta da fa’u, inna allah hakika allah yadfa'u anil na amanu bi fatihir ya'i yana karewa yana tunkuɗewa ga waɗanda suka yi imani akan wannan ƙira'a akwai buƙatar maf'ulun bihi sai zama mahazufi ne inna Allah hakika Allah ya dafa'u yana karewa yana ijewa anil lazina amanu dangane da waɗanda suka yi imani me yake ije musu a asharra a? sharri da mummunan abu domin imani da Allah yana ɗaya daga cikin manya-manyan sababbai da sukan sanya a ijewa mutum abin da baya so sauran masu karatu sun karanta ta kamar yadda muka je yudafi'u bidan miliya yudafi'u ma'ana ubangiji Allah yudafi'u yana tun kuɗewa yana karewa wannan siga ta fa'ala yudafi'u fa’ala a ka'idar larabci tana gwada a tarayya ne kamar wannan yana yi wannan yana yi to amma duk da ba kowane lokaci take gwadawa ba kisa wasu malamai suka ce nan faɗin Allah yudafi'u kamar idan muka kalli sigar mufa'ala sai ka ɗauka kamar Allah yana yi ne kuma wani abokin tarayya shi ma yana yi Allah yana kokarin ya ije shi ma yana kokarin suna yi tare kamar a ce mutane biyu suna fada kaga wannan yana yakar uwansa wannan yana yakar uwansa to shin haka lamarin yake anan da aka ce yuzafi'u su malamai suka ce a'a ai mufa'ala anan ta zo bi ma'anar mujarrad ba ana nufin mufa'ala din ne. akan sami irin wannan a larabci kamar safara safara ibrahimu ibrahimu yayi tafiya kaga nan bata zo ala a a al mu ma musharaka kamar jawazul makan jawaza ya riga ya kitare kaga ita ma ai siga ce ta mufa'ala kamar afakallahu to irin wannan da aka suka ce anan inna Allah yudafi'u ma'anar ta daidai da inna ya yadfa'u ba wani bambanci wajen ma'ana ubangiji yana ijewa yana yana yana kawarwa a shek allama muhammad al-amin rahimahullahu ta'ala cikin adwa'ul bayan yana cewa wala yab'udu indi an yakuna wajhul mufa'alati ba yace ba bane mai wahala da yi kila abin da yasa aka ce yudafi'u aka aka kawo shi a sigar mufa'ala annal kufara yasta'miluna kullama fi imkanihim li idrarihim bil mu'minina su kafirai ai suna ta kokarin su cutar da mu'mine ne ko kullum aikin su ya za su cutar da muminai shi kuma Allah yana kare muminai daga wannan to kun ga an samu fa'ala din kenan ma'ana inna Allah haqiqa Allah yudafi'u Allah yana karewa mushrikai kuma na kutsowa Allah yana karewa yana kutsowa da haka ubangiji yana kare wannan kokarin da suke su cutar da muminai da haka sai ce wannan ba ba ba mamaki dan ya zo a wannan siga din yace zai iya zama wannan ma'anar akalla domin duk wanda ba musulmi ba duk wanda yake kafiri to yana kokarin ya cutar da musulmi yana kokarin ya ga yayi abin da zai zama cuta gare shi da sharri to Allah madaukin sarki kuma yana kare mu'minai to shi yasa sai aka zo da ayar da lafazin mufa'ala wancan bangaren na yin kokarin cutarwa ubangiji Allah kuma yana kokarin karewa duk da Allah yana da iko ya halakar da su ya hana su yin sharri din ubangiji yana da iko yayi wannan amma ubangiji saboda wata hikima kamar yadda zamu je sai ya zamana ubangiji ya shar'anta ayi jihad ya shar'anta aje a ayi kariya Allah yana da ikon ya bamu nasara ya bamu mene nasara ba tare da sun je yaki ba Allah yana da ikon ya kare annabinsa ba tare da yayi hijira ba to amma saboda wata hikima ta Allah sai Allah ya shar'anta ayi hijira Allah ya shar'anta ayi jihadi inna Allah hakika Allah la yuhibbu Allah baya son kulla khawani duk wani maha'inci khawan siga ce ta ta ta ta, ta mufa'al a siga ce ta ta wannan da ke nuna yawa siga ce ta mubalaga tana nuna yawa kamar inda zaka fassara sai ka ce khawanin mai yawan ha'inci to amma anan ba ana nufin ha'inci kaɗan Allah na so ba, shi sa wajen fassara ka ce Allah baya san maha'inci inna allaha la yuhibbu kulla ne. Allah baya son wanda yake maha'inci kafurin mai yawan butulci mai yawan kabircewa Allah ubangiji baya son irin wannan inda zamu gane cewa ha'incin anan ba ana nufin sai mai yawan ha'inci ba duk wani mai ha'inci Allah baya son shi Allah madaukakin sarki yana cewa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbul kha'inina aga anan sai aka yi amfani da kha'inina Allah baya son maha'inta da aka a can ma kawan maha'inta ake nibi. kafur sai ma sai ga ce ta mubalaga ala wazani fa'ul mai yawan kafirci mai yawan butulcewa to shi ma nan ba bukatar sai ka ce mai yawan butulcewa Allah baya son duk wani butulu duk wani wanda yake mai kafircewa domin me Allah ya faɗa cewa baya son kafiri Allah yake cewa qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina Allah baya son kafirai da haka anan Allah baya son maha'inci kuma Allah baya son ma'ana kafiri ya tabbata a hadisi ranar tashin alkiyama mai yin ha'inci mai yin yaudara za a kafa mai tuta yadda da ya daga tutar da an hango an san wannan tutar wane ne mai yin yaudara da haka an an san mai yaudari ne to ubangiji baya san wanda yake mai yaudara baya san kuma wanda yake da butulci sai Allah ce uzina an yi izini ladina yuqataluna ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulimu cewa an cuce su wa inna Allaha ala nasrihim laqadir kuma hakika Allah dangane da taimakon su laqadirun Allah mai iko ne da haka an musu izini anan an ce uzina amma ba ba ai bayanin bai aka yi musu izini su ba kurin ci aka an yi izini ga waɗanda ake yaka to me aka yi musu izini to an goge shi amma daga siyakan ayat zamu fahimci me ake nufi tunda an ce uzina lil ladina yuqataluna waɗanda ake yaka kaga kenan wane izini aka yi musu na sirama abinda ake musu sirama abinda ake musu na wannan yakarsu da ake to yanzu an ba su izini su je sirama malaman tafsiri suna cewa wannan aya ta sauka ne kan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi farkon lamari lokacin da manzo Allah ya zo ya fara da'awa a garin Makka da'awar ake yi ana ta cutar da su amma kashe su daga cikin sahabban manzon Allah har ta kai abin ya kai har aka yi hijira hijira da manzo Allah ya ce sahabbai zuwa Habasha kun ga a lokacin mu'minai musulmai su ake cutarwa su ake yaka ba sa yin wani abu har abu ya kai matuƙa ya kai ƙarshe manzan Allah kai mai umarni ya hijira da a lokacin ba ba su izinin shirama ba da haka a wannan lokacin sai ga shi ana cutar musulmai amma izini bai sako mana su ɗau makami salama saboda lokacin renan addinin ake lokacin su kaɗan ne to bayan an koma madina an samu daula manzan Allah ya samu gari da zai zauna ya samu jama'ar da suke alƙawarin za su kare shi mutanen Madina sannan al-muhajirun wanda suke hijira sun dawo da musulmai suna da ƙarfi suna da yawa sai Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna to an yi izini ga waɗannan da ake yaƙa da a baya ana ta kashe su ana ta wannan Allah ya musu izini bi annahum zulimu an cuce su an zalunce su anan imam ibnu ashur yana cewa fadin bi annahum zulimu kinaya ce kamar ma'ana an ba da wani umarni ne na su shirya salama kan wanda ya zalunce su kamar kai ne ka zo ga mutum ana zalunta shi ce wallahi wane zalunta ka ake kaga abin da zai fahimta ka tashi karama idan na zo na ce wane wallahi zalunta ka ake bai kamata ka tsaya haka ana ta zalunta ka ba ina ma ishara ko ban ce je karama ba abin da za ka fahimta karama shi yasa Allah ce bi annahum zulimu an cuce su an zalunce su anan za mu ga waɗanda aka yi wa izini na surama su ne waɗanda za su iya su ne waɗanda ake yaƙa ce da haka su tashi surama don me za su rama saboda an zalunce su bi annahu ba din sababiyya ce ai bi sababi annahum zulimu saboda an zalunce su wannan sai zama shine dalilin da aka yi musu izini su tashi surama. rama a ƙarƙashin wannan aya za mu ga a cikin adwa'ul bayan ya yi bayanin cewa za a iya ɗauka Allah maɗaukakin sarki ya fara shar'anta jihadi ta hanya mai sauki kamar yadda al'amura suke cikin wasu abuwa da aka shar'anta a cikin ma'ana addinin musulunci a nan za mu ga da yake jihadi abu ne mai wahala tunda ranka za ka jirar in ka fita ko kai shahada ko kai nasara dukiyarka za ka bayar don za ka tafi jihadi za ka ɗau guziri za ka ɗau makami za ka bar abin da za ka bari a gida da abin da kai za ka ci a hanya kaga akwai sanya dukiya a ciki to abu ne mai wahala in ta bar ɗaya aka ce ku fita ku je ku ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku zai zama yana da wahala ku sai aka fara shar'anta shi amma ta hanya mai sauki ko zina an yi izini lillazina yuqataluna ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulimu an zalunce su sai aka bar shi a haka da haka a nan an fara zaburar da muminai su fara yin shirin ramuwa dan gashi Allah ya musu izini cewa salama amma ba a zo an wajabta shi ba ba a yi wannan ba da haka a hankali a hankali sai kuma aka bada umarnin yin jihadi din sai aka biyo da abuwa shi yasa a baya ma akwai lokutan da in abin yayi yawa su kansu muminai ne ma suke nema Allah yana ce alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala ku kame hannuwanku ku tsaye da sallah saboda a lokacin wasu suna cewa wayar shi za a ce ai jihadin nan ne wayar shi za a musamman waɗanda dama ba daga suke ba shi sa Allah yake cewa falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashiyatillahi aw ashadda khashiya saboda dama ba da gaske suke ba to irin wannan nauyin ubangiji ya kalla sai aka fara bin abin a hankali a hankali aka ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu a hankali yanzu an samu izini sai kuma nan gaba sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yaki akan tabarkin Allah waɗanda suke yakar ku wala ta'tadu kada ku wuce gona da iri kun ga an ƙara matsa gaba an fito da labazin ƙuruƙuru an ce wa qatilu ku yaki da tafiya ta yi tafiya ce fa'idan salakal ashurul hurum da aka ce mai faƙattolul mushirki na haisu wajen tumuhu ku kashe mushirkai da inda kuka same su wa ƙatilul mushirki na kafatan kama yi ƙatilo na kum Alatu ƙatilo na ƙauman na kaso aimanahum wa hammu bi ikirajin rasuli wa hum bada'ukum awwala marra da haka anan sai aka yi umarni da anan suka ce akwai tadiriji wajen bin abin a hankali sai Allah ce wa inna Allah haƙiƙa ubangiji ala nasrihim a bisa taimakon su laqadirun mai iko ne ma'ana kada dauka cewa su je salama su je fi jihadi kada wani ya dauka cewa wai dan Allah ba zai iya taimakon su bane a'a Allah madaukakin sarki zai iya ba su galaba zai iya gamawa da duk wani wanda yake su Allah yana da wannan iko din amma duk da haka sai Allah madaukakin sarki yayi umarni da su je su yi da kansu saboda wata hikima saboda hikima a wani gurin Allah ya gaya mana hikima yace zalika walau yasha'u Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya ga dama da ya da ya daukan muku fansa ku mu'mine akan waɗannan kafirai amma Allah ya ce ku je ku yi ne liyabluwa ba'dakum bi ba'd dan ya jarrabi sashin ku da sashi ko muminai za ku je ku tsaya ku yi an jarrabu muminai da waɗannan kafirai da suke takalarsu da suke wahalarsu aka ce ku je ku rama don a jarrabe muminai da waɗannan a wani gurin Allah ce ma kana Allah li yazara alama antuma ma alaihi hatta yamiza al-khabitha min at Allah ba zai kyale muminai akan abin da suke ba sai Allah ya ka jarraba Don a fidda nagari da wanda ba nagari ba ai kun ga a waccan ayat da muka karanta falamma kutiba alaihimul kitab falamma kutiba alaihimul kitab tawallaw a ayat da muka karanta a baya da aka ce su je su yaki din sai ma sai ma'ana idza fariqun minhum yakhshawna an-nas sai ga wasu sun fara tsoron mutane kaga tun daga nan an fara gane shine hikimar aje ai dan a fidda mu'mine na gaskiya da waɗanda ba na gaskiya ba am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin kuna zaton za ku shiga aljanna ne Allah bai san wanda suke jihadi ba Allah bai bayyana su ba bai fito da wanda suke da hakuri ba da haka aka ce ku je ku yi sannan kuma hikima ta bi ta cewa a je a jihadi din dan a samu shahidai in ba ta jihadi ba za a samu shahidai ba to cewa a je a za a samu shahidai na ma'araka shi yasa Allah yake cewa in yamsaskum qarhun faqad masal kauma karhun mislu sai Allah ce wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada dan Allah ya bayyana mu'minai kuma a samu shahidai daga cikin ku wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa liyumashshis Allahu alladhina amanu dan Allah ya taci. waɗanda suka yi imani wa yamhaqal kafirin kuma dan Allah ya gama da kafirai da haka za a je jihadi imani ya ƙara tabbata su kuma kafirai a ƙara rusa su da haka anan kada ka ɗauka izinin da aka bayar dan Allah ba zai iya kare su bane a'a ubangiji yayi haka ne a bisa wata hikima sai Allah ya ce allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar daga gidajen su bi ghairi haqqin ba da wani haƙi ba allazina ukhriju min diyarihim badal ne wannan jumla din badal ce daga can inda Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yaƙa kamar ka ce su waye ake yaƙa allazina ukhriju min diyarihim waɗanda aka fitar da su da gidajin su ne yuqataluna su ne ake yaƙa su ne ake yaƙa ana Allah ce an fitar da su da gidajin su bi ghairi haqqin ba da wani haƙƙi ba da zai sa a fitar da su kenan akwai akwai lokacin da za a fitar da mutum da haƙƙi a musulunci akwai inda za a iya koran mutum da gari kuma an kore shi da gaskiya kuma an yi daidai a gurin Allah kamar wanda ya zina yana matashi bai taɓa yin aure ba cikin hukumar da za a yi mai kamar da hadisi ya gwada bayan bulala ɗari a yi tagrib shi a kai shi wani gari kunta a kore shi da gari yana da wakin toba sai a kore shi sai a ɗauke shi a cilla shi wani gari can zamfara ko wani gari daban ko katsina ko wani gari ya can ya zauna ba zai dawo ba akalla sai yin shekara kun ga wannan ukhrija da diyarihi an fitar da shi da gidan shi amma bai haƙƙin, da haƙƙi. to akwai irin wannan to su waɗannan bai ghairi haƙƙin, ba wani haƙi ko na shari'a ko na al'ada al'ada ma akwai abin da yasa zai sa iya koran mutum a gari ko da ba addini ko da ba shari'a akwai abin da mutum zai mutanen gari su taru su kore shi da garin to su waɗannan babu saboda ba su wani abu illa an ya kulu rabbun Allah sun ce ubangijin mu Allah wannan istisna'in da aka ce illa sai dai istisna'i ne munqati kamar da su malamai suka ce ma'ana lakin an fitar da su ba da haƙi ba sai dai kuran ba wani abin da suke face dai sun sun ce ubangijin mu Allah wanda ko wannan ba haƙi bane za a kore su da shi dan ko yana da haƙin ya bautar abin da yake so shin idan mutum ce na yi imani da manzan Allah imanin ba kan shi zai tsaya ba shine zai sallah shine zai yi kaza ba wani zai cutar ba imanin ba zai cutar da wani ba da aka kun ga anan babu haƙin da za a kore shi tunda imani ne kuma imanin ya tsaya a karan kanshi domin a ka'ida abu ne sananne a kwakwalwa duk wanda aka haifa a gari yana da haƙƙin ya zauna a gari duk wanda ya zauna a gari a gurin malaman hadisi in ka zauna a gari kai shekara hudu a garin in ma sun zo faɗa sunan ka za su iya danganta ka zuwa ga wannan garin in ka zo Kano kai shekara hudu a gurin malaman hadisi ka zauna a Kano ya halatta aka ce wane fulan ibnu fulan sai a ce alkanawi alkanawi alkashinawi a kuma raba ka zuwa garin in ka ɗauki yanzu irin su Sufyan as-Sauri da an ce al-Kufi ko Sufyan bin Uyayna al-Makki al sai ga wani an raba shi zuwa gari biyu uku farko garin da aka haife shi na biyu garin da ya zauna kuma ko da a doka ma irin ta Bature akwai shekarun da in kai a gari ka zama dan gurin kudi ne su ma to a gurin malaman hadisi ma kudi ne an yi arashi da aka yanzu da za ka taso daga dokar gamin ɗinku da yake kada cikin garin da waka ka zauna shekara hudu sai kuma ka nemi takara sai dai ba za ku zaɓe shi ba a za ku yi ba ɗan gari ba ne amma a dokar bature ma hatta ƙasa ma in ka zauna in ka zauna wasu shekaru ko ka auri 'yar ƙasa ko kai kaza ka zama ɗan ƙasa to waɗannan haifaffin gurin ne wasu kuma sun dade a gurin dan me za a fitar da su shi sa Allah ya ce allazina ukhrijo min diyarihim bighairi haqqin babu wani haƙƙi illa an ya ƙudu rabbu Allah face kurin sun ce ubangijin mu Allah wanda kuma wannan ba dalili ba ne na fitar da su sai Allah ce wa launa da ƙullahin nasa ba zahun bi ba'd ba don ijewar Allah ga mutane ba sashin su ga sashi ma'ana ba don Allah yana ije mutane sashi da sashi Allah ya samar da musulmai ya ba su dama su yaƙi kafirai da suke musu ɓanna. Allah ya samar da al'ummun da suka gabata an ba su dama su rama ga duk wanda ya musu wannan ba dan wannan karewa ba Allah yana sa mutane wanda suke zalunci wasu mutanen su tashi su buge su to da da yanzu ma ba wani guri da ake ambatan Allah da da ya zamana yanzu shikenan an shiga wani hali an shiga irin wani yanayi ai laula ma shara'ahu Allah ta'ala lil anbiya wal mu'minina min qatl al a'da Imam al-Qurtubi yake cewa ba dan abinda Allah ya shar'anta wa annabawa ba da muminai na yakar makiya lastaula ahlus shirki da mushrikai sun mamaye wa aqalu ma bayyanatu arbabud diyanati min mawadi'il ibadat ko ma banatu arbabul ah, ibadat min mawadi'il ibadat ah, arbabud diyanat min mawadi'il ibadat da mushrikai da masu wasu addini na ƙarya da sun tashi sun lalata duk gurin da musulmai suke gina ko masu addinai suke bautawa Allah to sai Allah ya sa ci a kurama wannan ijewar take hana ai wannan in wani ya taso yana zalunci sai wani ya taso ya buge shi in wani ya taso yana yin ba daidai ba sai wani ya taso ya hana to wannan irin shi ne sai aka samu sauki aka samu ma'ana rangwame shine anan Allah yake cewa walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la huddimat sawami'u da an rushe as-sawami' sawma'a gine ne kamar yadda ibnu ashir yake kamanta shi gini ne da masu malaman Yahudawa, robanai, masu yin ibada kai masu ibada daga cikin Yahudawa, suka je samu kan dutse sai su gina gida, can sama suke yin shi, suna shiga su yi ibada. Hikimar su yi shi a sama don su bar cikin mutane, kada mutane su dame su. Suna can suna su, in dare za su kunna fitila suna haska masu wucewa hanya kuma suna yin su, Shi ne sauma'a, gurin ibadar masu ibadar Yahudawa, to da an rushe irin wannan gurare. Wa biya'un, biya, shi ma suna cewa guri ne na ibada, amma na Kiristoci. To shi ma ba don Allah yana sa sashi ya ije sashi ba da an rushe wannan gurare, Wa salawatun, salawat, a wasu fassara salawat da cewa wuraren ibada ne na nasara ne kana'is. Da an rushe irin waɗannan salawat ɗin. Wasu sun fassara da cewa salawat sun fassara cewa wuraren ibada ne na yahudu tunda an faɗin yana sarabiya suka ce salawat na yahudu akwai ma da suka fassara salawat da salloli to kaga in ka fassara da salloli dole sai ka yi takadiri sai zama da an rushe wuraren da ake yin salloli domin ana magana wurare ne da haka salawat galibi za ga malamai sun fi fassara shi da wurin ibada ne amma wasu ka ce na nasara wasu suka ce guraren ibada ne na yahudu kamar yadda ibn atiya yana ya ya ya kamar yadda a imam al-qurtubi ya kawo yace fa sawami'u lirruhban wuraren ibada da aka kira sawami na masu ibadar yahudawa ne wal bi'u nasara al ɗin kuma wuraren ibada ne na nasara kirista kenan was salawatu lil yahud salawat kuma wuraren ibada ne na yahudawa wal masajid lil muslimina masajid kuma na musulmai Allah yake cewa ba dan kijewar da Allah yake wa mutane ba'dhum bi ba'd ba la huddimat sawami'u da an rushe waɗannan wuraren ibada na Yahudawa masu bauta Yahuda da suke hawa wa biya'un da wuraren ibada na Nasara wa salawat da wuraren ibada na Yahudu wa masajid da wuraren da ake wa Allah sujjada ko suka ce ana nufin masallatai kenan da yanzu da an rushe su amma sai Allah ya ce a'a ko muminai ku tashi ku kare haka su ma al'ummin da suka gabata Allah ya kare su to Allah yana kare mutane sashin su da sashi sai Allah ce waɗannan wurare yuzkaru fi hasmullah wasu suka ce damirin yuzkaru fiha zai koma kan masajid da haka dan a masallati ne ake ambatan Allah kace wancan wuraren ba Allah ake ambato ba wasu kace yuzkaru fiha Damirin zai koma zuwa wuraren gaba daya ai ana magana a lokacin waɗannan bautar da ake bauta ce ta gaskiya ba ana magana yanzu ba ana magana a wancan lokacin wurare ne da ake bauta Allah bauta ta gaskiya da aka yuzkaru fi hasmullahi kaseera ana ambatan sunayen Allah a wuraren da yawa da yanzu an rushe waɗannan wuraren ba dan Allah ya kawo tsari ya tsara wasu su hana wasu kanna ba wala yansurannallaha man yansuru tabbas haƙiƙa Allah zai taimaki wanda yake taimakon sa man yansuruhu wanda yake taimakon shi anan taimako Allah shine taimakon addinin Allah in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ya kuma tabbatar da digadigan ku Allah yana cewa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin Allah ce kalmar mu ta gabata ga bayin mu manzanni innahum lahumul mansuruna sune masu samun nasara wa inna jundana da ghalibuna dindinan mu sune masu cin galaba kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli la ya rubuta zan yi galaba ne da manzannina wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi Allah ya alƙawari zai ba su khalibanci a bayan ƙasa wannan mun sha yin bayani wannan alƙawari na Allah yana nan ko yau musulmai suka tsaya suka jajirce kan abin da Allah yake so aka tsira sallah aka ba da zakka aka yi umarni da kyakkyawan aiki aka hana mummuna aka taimaki addinin Allah wannan alƙawari yana nan mu'mine su ne masu galaba in kaga ana cin galaba kan musulmai ana kashe su ana tozarta su to su ma sun tozarta wani yanki ne na addinin Allah sun bar abin da Allah ya dora musu yanzu ku duba halin da muke ciki ayatin Allah ya umarni cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu Allah ya ce me fa asbihu bainahum idan mu'mine na fada ku sulhu tsakanin su sannan Allah ya ce wala tanaza'u fatafshadu wa tadhhabu rihukum Allah ya ce kada ku yi jayayya sai ku daidaice karbin ku ya tafi binda ake so ku hade ku zama tsintsiya madaurin ki daya to ashe yanzu wannan umarnin na Allah ba mu cika shi ba kowace ƙasa ta ja tunga haka musulman ko'ina za ga ana ƙadiyya ta musulmai amma ta su waɗanda ake wa abin suke ƙadiyyar tasu ce abin nasu ne yanzu akwai wanda suna na a falasɗina ganin suke matsalar falasɗina ta falasɗinawa ce ta yau ta su ce da yahuda kurin in sun ɗan matsa kaɗan su ce larabawa ba ma sa magana mummunan mu ga rabi bisudu ba a magana mu su suna ganin kurin ƙadiyya ce ta larabawa me kuwa a ɗauke ta ƙadiyya ce ta musulmai to irin wannan shi ya ja abin da muke gani amma alƙawarin da Allah ya gaskiya ne wannan alƙawarin da Allah ya gaskiya ne na cewa wala Allah man ruhu. Allah zai taimaki wanda iya taimaki addinin Allah inna Allah haƙiƙa Allah ƙawiyun, Allah mai karbi ne aziz mabuwayi, ba wanda ya fi Allah karbi ba kuma wanda ya kai buwaya ta Allah madaukakin sarki karkashin wannan aya akwai hukunce hukunce misali anan Imam al-Qurtubi ya kawo malamin da ake kira Fuwayz Mandad yana cewa wannan aya ta kunshi hana rushe coci ta kiristocin da suke biyan jizya suna zaune a cikin garin musulmai suna biyan jizya to ba daidai bane a ji a rushe musu coci da wuraren da suke ibada sannan ba za a bar su kuma su farar da abin da babu shi ba tunda za zauna ne karkashin yarjejeniya ce idan sun zo da wani abu wanda ya saba da yarjejeniyar to shikenan sun warware alƙawari da haka idan suna da coci coci lokacin da musulmai suka shigo suka kama garin musulunci ya shiga garin suka ce za su biya jiziya to za a bar musu guraren ibada su ci gaba da yi ba za a je a rushe musu ba sai a kyale su tunda yarjejeniya ce suna biyan jizya sai a kiyaye musu kuma wannan abuwa ba za a je a lalata ba sannan ya ce wannan ayar tana nuna idan za a rushe masallaci dan a gina wani ba laifi dan a gina shi mun samu katon fili zan fada da masallaci ba laifi mu rushe wanda muke da shi mu fada tashi zama babba amma in ba haka ba baya halatta a rushe masallaci haka kurin ba fede ba sadaka haka kurin a ce a rushe shi baya halatta sai a bashi domin wuri ne na bautawa Allah madaukakin sarki amma idan maslaha ce ta zo a sallaci ya shiga hanya da al'umma duk za su wuce sai a ce to masallacin nan za a rushe don a fitar da abin da ya biyo dole amma kuma za a gina wani a can a ba da madadin shi wannan ababin matsala malamai na yin fatawa kan irin waɗannan amma haka kurin baya halatta a rushe gurin da ake bautawa Allah wanda yana cikin abin da ya kamata mu sani wasu na yin kuskure za a ga mutum ya gina gida ya zo ya yi masallaci a cikin gidan ana ta sallah da ya mutu an zo rabon gado sai a ce haddashi haddashi masallacin in sayarwa za a yi sai a ce wanda zai siya har da masallaci ba za mu siyar ma wannan jahilci duk wanda ya gina guri ya bayar ake bauta wa Allah to gurin ya zama na Allah waqafi ne ba a siyar da shi ba a siyar da waqafi in ya mutu kun zo ku siyar da gidan amma masallaci ba a buƙatar ku sayar wanda ya gina waqafi ne Allah zai ta bashi lada da haka kuma ku yanzu kun zo kun siyar da kuɗin masallaci kun karba kun karba abinda ba daidai ba ba a sayarwa ka riga ka bai wasu malamai na cewa ko da baka riga ka bada ba yanzu kaddara kana da gida bai zan ba masallaci a unguwar kana da gareji irin da kake sa motar ka sai ka bude yake shiga ana sallah aka shimfida tabarma yau da gobe yau da gobe yau da gobe ana ta sallah Kurin ya zama kai ko baka bada ba da ka mutu sai a bar shi a ci gaba da sallah ba wai sai ka rubuta cewa wannan ba alamun barin shi da kai ana ta sallah a cikin tsawon shekara da shekaru nabin ka ka wa Allah shi to shi kuma kabe ba a sai da shi ba a sayarwa da haka kuskure ne abin da wasu magada suke yi sai a dage a ce sai an sayar da da, da masallacin to amma in suka ce sun sayar in in ba in ba ba ba siya ba za su rushe shi ko za su mai da shi wani abuwa to wanda yake yana da hali sai ya ba su Allah ya ci gaba da bashi lada shi kuma wanda ya abin wannan tsakaninsu da ubangiji Allah ya ga dama ya kalle kyakkyawan niyyar sai ya ci gaba da bashi lada amma dai su ba su abin da yake daidai ba masallaci ɗaki ne na Allah ba a sayar da shi ba a gada shi a ya riga ya zama ka baiwa Allah ya ka lada kurin Allah zai ta rubuta maka to don haka yana da kyau mu gane irin wannan A nan wani zai ce me yasa anan aka gabatar da wuraren bautar kiristoci wuraren bautar yahudu a akan masallaci la huddimat tsawami, ce wa biya'un wa salawatun sannan aka ce wa masajid Don wani sa'in fara gabatar da ambatan abu yana nuna muhimmanci shi to amma anan sai aka masallaci a ƙarshe ke wasu malamai suka ce don wannan damirin ya koma kan masallaci wannan damiri na karu fi hasmullahi fiha sai kuma kan masajid li anna damir ila aqrab al domin damiri yana koma zuwa ga sunan da ya fi kusa wanda shi ne na ƙarshe wasu kuma suka ce a'a akwai hikimar da ya sa aka jinkirta shi saboda za a ka magana ambatan Allah da da Allah ya tashi bayanin uh, bayansa kasu uku Allah ya ce fa zari zalimun ne nafsihi kun ga shi aka bara ambata ba wai don yi fi kowa ba Ta aka ce wa minhum sidon. Ta ga ce wa minhum sabiqun bil khairati kaga sai zama sabiqun bil khairati din wanda sune ajin karshe a cikin bayin Allah mu'minai sai aka ambace su a karshe wasu malamai na cewa hikimar da aka sa a karshe saboda abin da za a ambata can gaba jannatu adnin yadkhulunaha kaga yadkhulunaha za su shige ta farkon wanda da mere zai koma kansu ne sabiqun bil khairati dinda kuma almuqtasiruna za su shiga sannan haka nan zalimun li shi ba zai shiga dan wannan yadkhuluna hadin yana nuna damiri ne na jam'i wawun din da aka yadkhuluna ha yana nuna zalimun li nafsi cikin wannan al'umma zai shiga aljanna shine musulmin da yake sako yana aikata wajibai yana yin sako muqtasid mai tsayawa kan wajibai ba ruwan shi da na bilbil yana yin wajibai yana barin abuwa da suke na haramu sabiqun bil khairati gafarilla ga Na'bila, ga barin abin da yake haramun ga barin makaruhi ma'ana ya ƙara ya kai matuƙa to Allah ya ce jannatu ajnin yadkhulunaha duk waɗannan sifin za su shiga shi yasa wawun din nan malamai suka ce wannan wawun din da mutane sun san abin da ya kunsa da sun rubuta shi da zinari saboda ya nuna waɗancan duk za su shiga aljanna kai yanzu da an ce zalimul li nafsihi ba zai shiga ba da yawa ba za mu shiga ba waye zalimul li nafsihi wanda yake yana yin yana yin ibada amma yana laifuka yana laifuka sannan muqtasiduna su ne wanda suke tsaka tsakiya, sun tsaya kurin kan farille yana yin sallah biyar yana yin azumin ramadan yana yin kaza yana duk abu na wajibi yana yi amma ba yana bilbili bibili sabiqun bil khairat wannan su ne suka yi nisa to sai suka ce hikimar da aka kasu a karshe dan zama su ne farkon wanda za su shiga cikin wancan damiri ta yadda duk za a buga a raya ko da wani zai zo da surutu ce ai damiri yana koma kan suna na karshe dole dai sabiqun bil khairat za su shiga to anan ma sai aka kama sajid a karshe yadda da wani zai zo ce damirin nan ba dole zai tsaya kan masajid ne kamar yadda wasu malamai suka faɗa to kun gari ya tsaya kan masajid da an ambace shi a can karshe kaga da ramirin ba zai tsaya kan shi ba da haka Allah ya ce wa masajidu yuzkaru bi hasmullahi kaseera wannan yana gwada mana abinda ake a masallaci shine ambatan Allah karatun alqur'ani zikiri sallah wannan shine abinda ake yi a masallaci sai Allah ya cigaba da sibata mana wannan na shi ce me الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور waɗannan bayi na Allah da Allah zai taimaka su ne allazina in makkannahum fil ard waɗanda idan mun tabbatar da su a bayan ƙasa muka ba su mulki muka zaunar da su aqamus salata sai su zai da sallah wa atawuz zakata su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf fi umarni da kyakkyawan aiki wa nahu anil munkari su hana mummunan aiki walillahi aqibatul umur karshen lamura dai duk suna ga Allah madaukakin sarki wannan ya gwada mana ashi fadin Allah wala yansurannallahu man yansuru waye wanda Allah zai taimaka sune masu wannan sibobi allazina in makkannahum fil ardi aqamus salat in sun samu tabbaci a bayan ƙasa suka sami iko da mulki da fawa sai su tsaye da sallah wannan sallah alaka ce tsakaninsu da Allah sannan wa atawu zakata su ba da zakka ba sun tsaya tsakaninsu da Allah kaɗai ba kuma suna gyara tsakaninsu da bayi sannan wa amaru bil ma'ruf sai umarni da kyakkyawan aiki al ma'ruf shine duk abin da shari'a ta ce kyakkyawa ne wa nahaw anil munkar su hana mummunan aiki shine abin da duk shari'a ta ce mummunan. ne wannan shine aikin waɗannan bayi da Allah yake taimaka to idan ka lura gurgurdan yadda mutane za su tsaya kan addinin Allah gurgurdan yadda Allah zai taimake su wasu malamai suka ce wannan aya tana nuna inganci na khalifancin sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali sai za ga duk waɗannan a lokutan su sun tsaya sun yi waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa qamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar dan haka Allah ya taimake su zamanin sai jina abakar ya karya masu yin ridda yi fata-fata da su musulunci ya zauna da karfin shi da suna zaton inda manzo Allah ya bati shi kenan musulmi sun yi rauni sai jina abakar ya nuna musu ba haka bane musulmai suna nan zamanin sai jina Umar aka dinga fata da musulunci aka rushe daular Farisa gaba daya aka fatattaki Roma daga Masar da Sham gaba daya duka wannan garuwa su koma hannun musulmai sai da ya zama in an ambaci sai jina Umar duk inda arne yake yana tsoro zamanin sayyidina Usman ya ci gaba da fadadawa musulunci ya shigo har wata nahiya ta kasashen turai da wani nahiya na kasashen Afirka ya ƙara yaduwa zamanin sayyidina Ali ya ki khawarijawa ya karya su wanda manzo Allah ce da na riske su la aqtulannahum qatl adil wa samud dan kace su irin kisan ada da samuda sayyidina Ali ya hana su fafar a lokacin khalifancin shi wannan ne ma ya shagaltar da shi bai samu ya faɗaɗa jihadi ba amma ya yaki waɗannan wanda suke cutar musulunci ta cikin gida kuma yana alfahari da wannan yaki din sabani faɗan da ya da da Jamal wannan baya alfahari da shi yana da damuwa akai dan ya san musulmi ne da musulmi suka buga wanda ba haka ake so ba amma wancan da ya da khawarijawa ya san manzo Allah ya nuna cewa dama khawarija za su dan haka an yake su ba wani abu ne walillahi ga Allah aqibatul umur karshen al'amura suke ma'ana suna komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki anan ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya bi mana subhanakallahumma wa bihamdika A an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai!"